tsohon shugaban najeriya General abdulsalamu abubakar ya ce kamata ya yi shugabannin kasashen afirka ta yamma su yi taka tsantsan game da lamarin ƙasar gambia da ke neman fadawa cikin rudanin siyasa general abdulsalamu abubakar wanda ya kware wajen sasanta rigingimu a tsakanin shugabannin ƙasashen afirka yana magana ne a lokacin jana'izar tsohon gwamnan jihar niger injiniya abdulkadir kure da aka gudanar a Mina inda ya ce lamarin ƙasar Gambiyar na da matuƙar tayar da hankali. To, sha'anin eh, Gambiya dai ga shi nan, shawara na dai sai mu yi hankali yadda za mu lallaba cewa wannan bawan Allah ya yarda an da shi yanda ya zauna ya mulki shekara ashirin da biyu tun da ba gado ba ne ya yi haƙuri ya ba ƙasan shi lafiya da zama lafiya an ci kaddara yanda lokacin da aka yi zaɓe ya ci zaɓe haka wannan kuma ya ci zaɓe na fata zai yi haƙuri ya miƙa mulki mu kuma mutanen ƙasan west africa ya kamata mu bi shi a hankali ba da mugun kalami ba ba da wani barazana ba musamman yadda za mu lallaba shi a halin da ake ciki kuma mutuwar tsohon gwamna abdulkadir kure ta zama babbar koma baya a ƙoƙarin da ake wajen ɗinke mummunar barakar da ke cikin jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya tsohon gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu jigo ne a cikin jam'iyyar ta pdp a najeriya yana da ƙoƙarin hakanan a lokacin da yake ba ma mulki ba ko lokacin da yake kwanakin ga muka fara taron gyara yadda pdp za ta farfado da sauransu koyaushe maganar shi kenan cewa dai to abi a hankali da sauran gaskiya dole mu dinga gaya mu jama'a gaskiya kar a dinga magana a dunkule sannan jama'a na nan na ganin kaman yau gobe yau gobe yau gobe da sauransu abin da kenan a gaya mu a gaya musu kar kai tsammani wai talaka bai san abin da ke gudana ba talaka ya san abin da ke gudana gwamnan jihar Niger mai ci yanzu Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce ya koyi darasi bisa ga abin da ya gani na dubban jama'a da suka halarci jana'izar kuran. daga yawan jama'a da suka taru a wajen wannan yana cewa kure mutumin kirki kuma ina fata duk wani shugaba zai koyi da ah, irin ayyukan da shi kure yi saboda ya samu irin wannan ah, dama masu nazarin al'amura dai a nan jihar niger na ganin jam'iyyar PDP ma ta kawo ƙarshe a jihar a sakamakon mutuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure bisa la'akari da ganin yadda ɗimbin 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Niger sun dogara ne ga marigayin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.